rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barka da rana kuma barka da yini insha Allahu yau zamu yi bayani ne akan wani abu da kowa ya sani cewa WhatsApp sun fito da wani abu kamar fasta wanda ake cewa stika zaka ga an yi stika na mutum an tura an yi me an yi me to wannan abu ne yanzu dai tura ka ga yaƙi zuwa wani lokacin kai ana turo maka ka ga yaƙi zuwa mutum kana jin cewa na fa tura ma kana cewa a'a ni ban gani ba to wannan maybe wannan abubuwan ne duk suka tattaru a cikin wayarka shi ma ɗaya daga cikin abubuwa ne da suke sawa cewa message mutane baya shigowa ni yanzu haka abubuwan sun mun yawa a ciki kowa ya turo kowa ya turo wani yayi magana wani ya turo ma sitika wani ya turo ma waye waye saboda haka gaba ɗaya yanzu message ina ya daina zuwa to shine dalilin wannan bidiyon to insha Allah yanzu zamu yi kowa zai gani yadda zaka yi kana muna yi ina muna sakin data ana buɗe data ko zaka gan cewa message ta fara shigowa yan uwa zaka shigo cikin haka kamar yadda aka saba zaka taɓa mail ɗinka sannan ka zo yanzu nan ba cikin gallery ɗinka zaka shiga ba ko cikin music ɗinka a baka ka sa nan ba yanzu zaka to kai wannan file management file manager don sai ka zo gashi nan sai ka zo kan memorin ka again sai ka zo ka danna wannan zaɓin na file sai ka shiga so ya danganta ka san akwai wanda suke sa G wanda wanda suke sa WhatsApp su akan SD card wato shine memory card wannan kuma akwai wanda suke sa akan waya gashi nan internal storage wato na cikin wayar kenan to ni na yana cikin kan waya so yanzu gashi nan ni na shigo haka misali yanzu gashi ka taho zaka zo um zaka zo sai ka zo gashi nan WhatsApp ɗin da nake amfani da shi suka shigo. In ka shigo nan ba ruwanka ka, kar sake ka goge komai a cikin wannan back of database ko kuma kar ka goge komai a ciki. in ka taɓa da wannan teams ne shi ma ba a downloading in dai ba ta can cikin application ɗin ka je ka downloading ba shine ne zo na ni yanzu da ma zan shiga ciki za ku ga cewa babu komai a ciki ka gani ba komai a cikin shi so ba shi nake nema ba so wannan ma kuma wannan split status na can ƙarshe shi ma ba komai a ciki kada ka shiga wannan za ka to kawai wannan media in ka zo kowa ya sani za ka to sai ka zo to gashi nan tunda sticker ce kowa yana ana yin wannan stikan to ta zo ta yi wa kanta da kanta folda in ko kula yanzu gashi nan ka kula za ka ga stika ta kai wajen ka ga almost dubu ta yi wani haka sai ma da ta ɗan ja layi sannan ta shigo mu a ciki to stika ce kowa ya yi ya turo kowa ya yi ya turo kowa ya turo yanzu za ku sha mamaki da zan koma baya mu duba eh, abin da ta ce za mu gani na mega byte za mu ga za ka danne haka ka shiga wannan sai ka shigo wannan details ɗin gashi nan yana tafiya. So za ku ga yana reading, yana reading. Ka ga yanzu wai size wai ya ce, ya ci 50 menene MB. So wannan ma kaɗan ne. Akwai lokacin da na taɓa goge 1 gig. Akwai lokacin da na taɓa goge 500 MB duka a ciki. So ka ga wannan mun riga mun gan shi. To yanzu misali again, na wannan wanda mutane suke kira na voice note shi ma gashi nan a ƙasa. Shi ma misali ka ce ka danne haka sai ka shigo nan shi ma ka duba ka gani. So ka gani shi ma yana tafiya, ka ga shi ma yana tafiya, ka gani. ka gani size ɗin shi ka ga wai ɗari ɗari biyu da tara. So shi shine wanda mutane za su yi ta yi su yi ta turawa to shi ma na taɓa gogewa da yawa. So wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa wani lokacin ka ga WhatsApp ya ƙi gudu. Kana ta tura wa mutum abu yana cewa bai zo ba shi kuma yana wajen shi yana cewa ya zo. Kai kuma kan kana ta zuwa kana ta jira. To kowanne za mu goge shi. mutane matsalar da suke samu shine wani zai zo kawai zai zo ya danne kan shi wannan abun ya ga delete anan kawai sai ya danna misali gashi kawai sai ka danna delete to ba ka goge shaka ka sake goge taka in ka goge taka za ka yi corrupting din whatsapp ɗinka kikar haka yanzu gashi ka shiga so yanzu sai ka zo gaba daya in ka ci sa'a ka tana mark all sai ka zo ka danna nan sai ka danna wata mark all in kai mark all gaba daya sannan sai ka goge ka ga yanzu gashi za ka zo ka gani gashi na na sa kawai gashi na select all Gashi nan wajen shi kenan sai ka zo nan wajen sai ka danna delete. Gashi nan yana goge sticker dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in. To gashi yana goge su. Gashi ya goge mun yanzu ba wata sticker a cikin wayata kwata-kwata babu wata sticker. Then zan goge zan ba yo back sai in dawo kan shi kansa voice note ɗin. ce yanzu to shi ma kar ka sake ka goge shi a nan in kar ka goge ta nan in ka ga dama in ka shigo haka kana iya wannan goge wannan foldojin guda biyu in kana so in kuma ba ka so zaka zaka shiga haka zaka shiga sannan sai shi ma ka zaɓa sai ka goge shi ma misali yanzu gashi nan haka shi ma kuma yana select all yanzu gashi nan haka shi ma zaka goge misali gashi nan yanzu shi kuma yana goge message ina goge voice note dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da huɗu. Shi ma gashi nan yana, gashi nan yana tafiya. So ka ga kar ka manta cewa wannan fa folder kawai ta farko fa na goge wannan mai OH ɗin. To yanzu kuma in shiga mai O9 ita ma fa akwai. To ita kuma gashi nan ɗari mene ne? To gashi bara mu ga yawan shi. Gata nan. gashi nan select all gashi nan kayi so shi yanzu goge so shi kuma kalli ina da dubu shida da ɗari biyu da goma sha shida shi ma yanzu zan goge shi so wannan kaga dole ka ta yi nauyin wajen karban test da waye da waye saboda waɗannan abubuwan sun zo kowa ya yi magana ya turo wani ya yi menene ya turo wancan ya turo sticker wannan ya turo voice note wani ma tunda in kana cikin group group da yawa ma ka fi samun wannan matsala. Saboda haka shi sa dole baka ga chat ɗinka yana ta nauyi, ka yana ta ƙoƙarin ka tura yaki kana ta kokarin wani lokacin ka ba da amsa yaƙi. So in sha yanzu da ya ƙare muna kunna data za ku ga cewa ni nawa dai ya samu ya fito. Dama ya shaf shaf ya goge ma ya shigo min da shi cikina. Okay? So yanzu ka ga gashi na yo back na fito. In na shiga nan ka ga ba komai. In na dawo nan shi ma yanzu ka ga ba komai. zan fito again kaga to shikenan dama abin da zai son kenan na goge wannan whatsapp sticker sannan kuma na zo na goge wannan voice note na na cikin whatsapp ɗina so yanzu bara mu gwada kana kunna data kana sakin datan ka yana shukowa shikenan za ku ga har ma memory card har ma wani ɗina ya koma space ina ya dawo yanzu ina da 1.1 gig a kai yawa so yanzu misali ma ba sai na je ba daga nan misali na ja haka Aha, gashi. Gunna. So yanzu bara mu ɗan zauna mu jira, bara mu ga test ɗin za su shigo. Gashi har test message ya fara zuwa. Daga bu ka gan har gashi ma ashe ma ina ma da wani miss call shi ma duk gashi nan dai. So kaga ga gashi nan yana ga message ɗin nan yana shigowa yanzu. Gashi nan yana shigowa. Kai ba amfana ka za su yi ba. So wannan ita ce hanyar da za ka bi duka goge ka goge stikan da ita voice note ɗin insha Allah Sannan kuma ka samu message ɗinka ya ci gaba da shigowa cikin wayarka cikin hankali kwance. Amma wannan abun sai kana yin shi time by time haka saboda da ka ga message ɗinka WhatsApp ɗinka ya ɗan yi delay baya ɗan shigowa kuma kai ka san kana da data kana da me so sai ka je ka ɗan creating wannan space ɗinka ka tafi. Wannan shine ƙarshen ƙarshen bidiyon insha Allah Da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan da alamar ƙararrawa. Sannan abin da ya samu muke samun wannan um, voice note ɗin da yawa da ita wannan sticker din da yawa especially ma dai gaskiya voice note um, mutane da yawa in an ce a yi comment a ƙasan bidiyo sai su biyo WhatsApp sai su biyo mu WhatsApp haka suna tambayoyi so mutane sun yawa a WhatsApp ɗin babu yadda za ka iya bawa kowa ansa to amma aka ce a yi comment a kasan bidiyo su za ka gani akwai wajen comment din da aka riga an yi. insha Allah wannan kana yin shi za ka ga an baka ansa. Amma kuma ba ma a mutane da dama ma ba ma sa ma bin ta wannan sun fi so su WhatsApp. To mutane kuma suna ganin kamar cewa WhatsApp din shine yafi zama private. To amma gaskiya ba wannan bane. Mutanen da dama akwai su a WhatsApp. Kowa sai dai kai kokari ka bashi wani ka bashi ansar akan lokaci wani kuma za ka ga dan dau time saboda dai yanayin da mutanen suke. So da Allah in dai za aka ce a yi akwai wajen comment a ƙasa wanda idan ma tambaya ce in ka rubuta Allah ilimi. bidiyon ya burge ku, ku danna masa like a ciki. Mun gode.